أجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لاربا وتن رمضان ينا دقانا أشرن دا هدو ألب أري هدو دا أربعين دا بيار هجرية كما يومنا uku ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi wannan kuma shine zai zama zaman mu na hudu kenan a cikin ta a wannan tasiri da muke gabatarwa a harabar savana bank da ke cikin birnin sokoto insha Allah za mu tashi wa kazalika asnahum liyatasaalu bainahum a qissar ashabul kahfi وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل يوم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم نبعثوا الذين فلينظر أيها أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشكرن بكم أحدا إنه إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم Allah subhanahu wataala ya ce wa zalika ba'athnahu a kamar yadda muke baka labarin su waɗannan mutane na ashabul kafi cewa sun yi imani da Allah subhanahu ta'ala kuma ubangiji ya ƙara musu shiriya to haka nan, hakanan ba'athnahum sai muka tashe su liyata sa'alu bainahum domin su yi tambaya a junansu allah maɗaukacin sarki ya yi masa haka ne domin ya fara bayyana musu da irin rahamar allah a kansu sakamakon imanin da suka yi da shi to ko da suka farka a cikin kogon nan nasu kala ka'ilun minhu sai wani daga cikinsu ya ce yake gaya wa 'yan uwansa kam labistum yana mai tambaya su kam labistum wato kwana nawa kuka zauna a nan muddatu muksikun qalu sai suka ce labisna yawman aw ba'da yawmin to dai zaman da muka yi ko dai mun zauna yini ɗaya ne ko kuma mun zauna wani ɓangare na yini ko kuma ya zama labisna yawman domin saboda sun shiga kamar da ibn kasir ya faɗa allah ji kansa da rama cewa kana duhuluhum fil kahfi na naharin sun shiga farkon yini ne kamar misali a ce tun asuba suka gudu to ba su isa kogon nan ba sai kusan lokacin hantsi to tun da ko kuma tun cikin dare suke gudu sai hantsi suka shiga eh, kafin azahar suka shiga wannan kogon to kaga da suka shiga sai bacci ya kwashe su da bacci ya kwashe su sai su a su cewa su dan yi bacci kafin nan su tashi su yi sallah a zahar misali in a wannan zamanin ne da ake a zahar da la'asar to sai lokacin da suka yi shekaru 309 sai suka farka sai ya zama wastiqaduhum kana fi akhirin na fi akhirin halin sai da suka tashi farkawa kuma misali a kaddara sun shiga kogon nan karfe goma to kuma sai gashi suna farkawa sai suka ga rana ta faɗi a sai sun shiga karfe goman shekara 300 ne da wani abu da ta huce kuma sun tashi karfe bakwai din shekara 300 da wani abu da yanzu ta zo da haka shi yasa sai suke cato ko dai mun yi baccin yinin nan gabaki daya ko kuma dai watakila wani bangare ne na yinin ba mu sani ba daga ji da alama yadda ubangiji ya ba da labarin nan zaka fahimci cewa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa ya faɗi ra'ayinsa ƙalu to daga ƙarshe dai tunda musulmai ne muminai sai suka aikin mumini sai suka ce suna masu fawwala al'amarinsu zuwa ga allah rabbukum a'lamu bikum kai ku bari fa ubangijin ku shi ya fi sanin halin da kuke ciki wasu malaman kamar yadda ibn ashur allah ji kansa da rama yake cewa ta yi wuya zanto a gabaki ɗayansu ne suka haɗu kan cewa ubangijinmu shi ya fi sanin halin da muke ciki don dai gaskiya yanayin yadda jikinmu ya ba mu baccin nan ya yi tsayi to amma su kansu basu san cewa sun kai walittakar da allah zai musu haka ba ko kuma zai iya yiwa ya zanto wa'yansu wani ne daga cikinsu zai ce kaga kai na ka kaza kai na ka kaza kai na ka kaza kuma kowa ya kawo hujjarsa ku kyale wa ubangiji al'amarinsa rabbukum a'lamu bikum Allah ne kadai ya san adadin kwanakin da kuka kuka zauna qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aba aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum ku ce ubangijinku shine yafi sanin kwana nawa kai alimamu sa'adi Allah ya kansa rahama kamar da ke cikin a taisir tafsirin sa yake cewa wa la'alla tabaraka wa ta'ala ba'da zalika atla'ahum ala muddati lubfihim daga ji daga jin yadda wannan bayanin ya kasance watakila Allah subhanahu wa ta'ala daga baya ya kimsa musu sun san cewa wannan baccin da suka yi ba baccin lafiya ba ne bacci ne da aka yi shi na shekaru da yawa li'annahu ba'athahum liyatasaalu bainahum tunda ai Allah ya tashe su ne dan su yi tambaya su tambayi junan su wa akhbara annahum kuma Allah ya faɗa ɗin sun ringa tambaya junansu wata kallamu takallamu bi mablaghi ma inda kowa ya faɗi iya abin da ya sani ne yake zato wa sara akhira amrihim al-ishtibahu amma da karshe sai suka shiga cikin rudani fala budda an yakuna qad ya yaqinan to lallai kan Allah duk yadda aka yi allah ya gaya musu hakikanin kwana nawa suka yi alimna zalika min hikimatihi fi ba'thihim mun iya gane haka ne da allah saboda da muka fahimci me hikimar da aka tashe su ai da allah ya gada ma kawai sai ya aiko da wata hanyar da mutane za su gane amma tun da allah ya tashe su to watakila allah ya tashe su ne don ya gaya musu kwana nawa kuka yi to Allah subhanahu ta'ala sai ya ce sai suka ci gaba da magana a su sai suka ce ba'athu ahadakum bi wariqikum ba'athu ahadakum to abinda za a yi ku samu ɗaya daga cikin ku bi wariqikum ya tafi da wayannan kuɗin naku na azurfa alwariq jam'i ne na kuɗin azurfa ana cewa alwarqu akan ce alwariku shi yasa ya zo a kira'ar abu amr albasari da hamza da khalaf al'ashir fab'athu ahadakum biwarqikum wato ku tashi ɗaya daga cikin ku biwarqikum da wayannan kuɗin naku ah, to kaga ke yadda aka yi sun shiga da kuɗin su na azurfa wanda kamar wasu 'yan silalla ne da suke amfani da su a wancan lokacin to ku ɗauki ɗaya ɗaya ku bashi ku ɗan bashi yan canji ya je cikin gari falyanzur ayyuha azka ta'aman ya je ya duba muku a cikin garin nan ayyuha azka ta'aman wace ce a cikin masu sai da abinci in mata ne suke siyarwa kenan idan kuma maza ne suke siyarwa waye a cikin masu sai da abinci azka ta'aman abincinsa ya fi zama mafi tsarki kuma ya zama halal ne falyatikum bi rizqin minhu sai je zo muku da arziki minhu daga wannan abincin to anan imamu shaukani Allah ya ji kansa da rahama Yace ce ai yanzu ahliha atyabu ta'aman wa ahallu maksaban aw arkhasu si'ran zai yi da suka ce azka ta'aman suna nufin abincin da ya fi sauki saboda su sun san sun fito ne fitowa ta hijira ƙaura suka yi kuma ɗan abin da yake hannunsu ba su fito da wani dogon shiri ba to ya kamata su cancanta kuɗin da yake hannunsu kar a je a tashin farko a kashe kuɗin ba a san me zai faru a gobe ba shi kuma kullum mumini an san shi da tanadi kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya fi kowa gudun duniya ya fi kowa kyauta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ni ba zai faranta mini rai ba ba zan ji daɗi ba a ce na samu kuɗi wanda ya kai wuri na gugan wuri kamar a ce kuɗin zinariya ko azurfa da ta kai girman dutsen uhudu a ce na kwana uku da wannan kuɗin a tare da ni sai dai ɗan abin da zan ajiye saboda bashi ko wani abu auka kama qala sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah nufi shine ko da zai rabar da kuɗin to ya aje wani abu na tanadi wanda watakila akwai wani bashi da yanzu ba a tuno shi ba mai bashin zai iya zuwa nema sai a ɗauki kuɗin a bashi musulunci ya yarda da tanadi saboda wani abin da imam shaukani ya faɗa mumtaz janyi jiddan cewa watakila a gashi dai sun shiga kogo ba su san ranar fitar su ba kuma akwai yiwuwar dole sai suna fita suna neman abinci da kuɗinsu to a fita a samu abincin da ya ɗan fi sauƙi kuma yake da daɗi ragon malam kenan ga kyau ga arha to wal ya talattaf amma ya bi a hankali wasu kuma suka ce a'a ayyuha azka ta'aman mutanen nan kafirai sun fi yawa a garin nan kuma a cikin shari'ar su zai yiwu akwai naman da ba a halatta wa mutum ya ci ba kamar mu yanzu haka haramun ne mutum ya ci naman alade haramun ne mutum ya ci naman kare haramun ne mutum ya ci naman dukkan wata dabba wacce take da zaga ko take da farauta da take yin farauta da su a haramun ne mutum ya ci tsuntsu naman tsuntsun da yake da bakin da yake yin farauta da shi yake yin kisa kamar mikiya ko shaho ko shirwa to irin wa'annan to su ma zai zama akwai irin su a cikin su? to mutumin da yake cikin mutanen da suke ba musulmai ba to wajibi ne idan zai ci abinci ya tsaya ya sa ido ya gani ko akwai abincin da aka haramta to idan haka ne ayyuha azka ta'aman wani abinci ne yake azka wanda da aka tashi yanka shi an yanka an yanka abin da ya halatta a ci kuma kar a nemo wanda da za a yanka shi sai da aka kira sunan gunki wannan shine ra'ayin abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare shi da ata ibn abi rabah ayyuha azka ta'aman kamar yadda imam al-mawardi da kuma ibn al-jawzi suka kawo amma muhammad al-amin allah ji kansa da rahama ah, al-imam muhammad al-amin ah, ibn muhammad al-muqtar al-jakani ash-shanqidi allah ji kansa da rahama a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an da ya kawo wannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala falyanzur ayyuha azka ta'aman to sai yake cewa faɗin Allah azka asali dai azka kun ga ai ismu tafdilun ne min zakiyun bizai shi kuma zakiyun abin da yake tatacce wa minhu tazkiya wanda aka wanke shi ya zama ba shi da matsala kamar waɗanda suka yi laifin rashin fita yaƙi manzala sama ya fushi da su in sun zo sai manzala sama ya kau da kansa ya ƙi sauraron su to da allah ya karɓi tubansu ya yafe musu sai aka ce da manzala sama yanzu in suka kawo sadaka khudh min amwalihim sadaqa ka karɓa tutahhiruhum wa tuzakkihim biya wannan sadaka za ta tsarkake su a wurin allah kai kuma watu zakihim ka wanke su a gaban mutane ka ce jama'a mun karɓi sadakar wani da wani to alama ce ta cewa yanzu an yi integrated ɗinsu an sake dada da su cikin al'umma an yadda yanzu su zo su ci gaba da mu'amala a cikin al'ummar musulmi shi yasa ya halatta ma hatta malamai da jagororin addini da jagororin al'umma idan ana munana wani mutum zato akan wasu ayyuka na alkhairi ko kuma akan al'amarin mu'amala da mutane idan ya wani abu na alkhairi a fito a gaya wa mutane don a hana mutane ɗaukar alhakin wannan mutum inda za su ji su ta ɗaukar alhaki ya ce to alhaji ya aiko da zakkarsa ko alhaji ya aiko da gudunmawa a yi abu kaza idan ya zama akwai maslaha akan wannan ɗin kuma abin ba zai taɓa imaninsa ba to sai yake cewa mu duba azka ta'aman dinnan da aka ce akwai maganganun malamai guda biyu na ɗaya atyabu likaunihi halalan laisa mimma fihi haramun wala shubha sun ce ka je ka nemo mana abincin da yake halal ne wanda babu haramun a cikinsa kuma babu shubha na biyu kuma almuradu bihi azka ai aktharu ka je ka samu mana abinci mai auki tunda a in an ce zaka shine abin da ya zama guda biyu da gashi guda ɗaya aka raba shi biyu kamar yadda dan duraido a cikin maksura ke cewa yana yaban wannan takobin ya ce min ba'di ma kana hasan wahiya zaka sai gashi da guda ɗaya ce tilo ce amma yanzu gashi ta zama biyu wato takobin in ya samu jiki sai ka ga ya canja masa yanayi min ba'di ma kana hasan da abu ɗaya ne amma yanzu wahiya zaka faƙadina ma gashi ya karu shi sa az-zakatu ita zakka saboda tana ƙara bunƙasa albarkar dukiya to shi sa azka ta'aman a neman mana abincin da ya fi auki kaman in yanzu ne a ce kaman ka garin kwaki sai a siyo shi gwangwani ɗaya haka ake cewa garin kwaki a nan ko kwaki to ina na gama kaman ba hausa bace aro shi aka yi yawa aka yayyafa masa ruwa sai ka ga ya kumbura ya karu ko to azka ta'ama amma dai kai ka san dai asabul kabu ba su ce a kawo musu garin kwaki <laughs> to azka ta'aman kenan sai ce wal qawlul awwal huwa alladhi yadullu lahu alquran amma magana gaskiya atyabu din yake nufi ba wai aktharu ba li'anna akla halali wal amala as-saliha amara Allah bihi almu'minina kama amara bihi almursalin saboda Allah dama ya umarci mutane mu'minai da kuma manzanni akan su ci halal saboda haka abin da ya kamata mu tafi akai kenan cewa ubangiji subhanahu wataala yake cewa falyanzur ayyuha azka ta'aman a je a duba a ga a cikin garin wani abinci ne ya fi zama halal wal ya talattaf amma fa ya yi taka tsantsan duk wanda za a bawa kudin ya je ya siyo wannan abincin saboda garin nan neman mu ake yi idan aka gano mu ne a nan to kashin mu ya bushe wal ya talattaf wala yushiran bikum ahada kada ya kuskura ya bari wani mutum ya gane cewa kuna nan ash'arahu iza a'lamahu shi kuma hanyar sanarwa na da yawa watakila tun da nan wannan shiya ba irin shiyarsu ba ce duk inda aka yi sun zo inda ba a san su ba to idan ya fahimci yanayin mutanen to kada ya dinga yin wasu duba-duba da wasu abubuwa da za su nuna cewa shi ba ko ne don zai jawo hankalin mutane yanzu misali ko yanzu ne yadda ake cikin wannan yanayi na insecurity din in ka zo cikin al'umma farko abin da ya kamata ka fara nazari shine ya al'umman nan take gudanar da al'amuranta dan kakka je da wani bakon abu mutane su fara jin tsoron tsoronka misali lokacin da ake cikin a larura ta fashe-fashen abubuwan fashewa dinnan da an hango mutum ya aje jaka yana dan dube-dube ya yi can sai ga mutane ana guduwa saboda tsoron ba a san me yake tafa da shi ba to haka zalika kuma idan ka zo waje hatta yanayin sutura sai ka yi kokari komai irin yadda kake so ka saka sutura sai ka lura kada ka saba wa addini amma sai ka lura wace sutura ce in ka saka hankalin mutane ba zai karkata zuwa gare ka ba wani lokacin ka tafi ma a yanayin yadda ba za a dinga ganin cewa kai wani na daban bane ya fi zabe maka alkhairi to wala yushiran na ahadan kada ya kuskura ya bari wasu su gane ku ne innahum domin mutanen garin nan in yadharu alaikum idan suka gano ku suka ci nasara suka hango suka gano ku ya ku za su jefe ku saboda kafirai ne kuma an yi ba su ɗaya ba ba su biyu ba cewa idan aka kawo mutum yana kan addinin bautar allah ba bautar gumaka ba jefe shi ake yarjumukum wasu kuma suka ce a yarjumukum za su dinga zagin ku suna bacin ku tunda ai ba su ne sarakunan ba kafin al'amarin ma ya ji ga sarki sai ya zama yarjumukum ai shatman bil qawli za su dinga zagin ku kamar yadda ibnu jarir Allah ji kansa da rama ya kawo wannan ɗaya daga cikin ma'anonin kuma kowane daga ciki ko su jefe ku ko kuma su ringa jifan ku da maganganu marasa daɗi duk zai faru kuma yana faruwa au yu'idukum fi millatihim ko kuma su mayar da ku cikin addininsu ku zama kafirai idan ku kuka zama kafirai walan tuflihu idan abada kun ga kuwa in har kuka zama kafirai to har abada ba za ku taɓa samun nasara ba na'am يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكانوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah ce waka zalika kamar haka ne a atharna alaihim sai muka taimaki ashabul kafin nan muka haska musu muka nuna musu asalin athura ala shai'i bi ma'ana tala alai idan ka ci tuntube da abu shine ka gano abu kenan to a atharna sai ya zama ala wazan af'ala ya zama mazidun ne bi har a atharna alaihim sai muka haska musu muka nuna musu muka sanar da su cewa anna wa'adallahi haƙƙun. lalle alkawarin Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne anna wa'adallahi haqqun suka gano cewa lalle alkawarin Allah na cewa wanda duk ya fake zuwa ga Allah ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa ba sai ya hada da kowa ba domin Allah shi kaɗai yake isar isarwa masoyansa to sai suka gane haka Wataƙila mutanen nan sun gane haka ne ba tare da an ja su wai an nuna musu ba ibn al jawzi Allah ji kansa da rama yake cewa da Allah ya ce liya'lamu akwai maganganu biyu na ɗaya annahum ahalu baladihim hina ikhtasamu fil ba'thi ko kuma a a'tharna alaihim muka sa mutanen garin suka gane inda ashabul kafi suke liya'lamu domin su mutanen garin su kwana da sanin cewa anna lahi hakkun cewa Allah in ya kashe mutum ya ɗauki rayuwar mutum to zai tashe shi tun daga waɗannan shekara ɗari uku Allah ya ɗauki rayuwar su kuma ya dawo da su sun gani sai zama liya'al alaihim al-damir fi alaihim yana koma zuwa ga mutanen garin wa kadhalika a'tharnahum a'tharna alaihim liya'lamu anna ya haqqun wannan ita ce magana ta farko cewa alkiyama za ta tashi to magana ta biyu kuma waka zalika a na alaihim kamar haka ne su ahalil kafin a na alaihim muka kimsa musu ta hanyar bayan mun tashe su sai suka muka haska musu sai suka gane cewa annawa adallahi haƙƙun cewa alkawarin allah gaskiya ne to alkawarin Allah gaskiya ne na cewa in kuka fake zuwa gare shi zai taimake ko kuma alkawarin Allah gaskiya ne na cewa lalle wanda ya mutu Allah zai tashe shi domin gashi kun kwanta da dadewa kuma Allah ya tashe al-imam ibn kasir Allah ya kansa da hama yake cewa zakara ghairu wahidin min as-salafi annahu kana qad hasan li ahli dhalika az-zaman shakkun fil ba'th fi amr al-qiyamah tabbas malamai da yawa sun faɗi cewa a mutanen garin nan fa sun sa yin shakka akan cewa Allah zai tashi mutane ranar alkiyama to don haka sai Allah ya sa mutane suka gane inda ashabul kafin suke da suka gane sai suka ƙara tabbatarwa cewa eh to lallai kuwa ashe wa'anda suka tafi akan cewa za a tashi mutane ranar alkiyama su ne akan gaskiya tunda in muna shakka ga wa'insu tun a duniya Allah ya kashe su kuma ya tashe su wannan sa'a ta larai ba fiha kuma lallai alkiyama babu shakka game da abin da ya shafi zuwanta za ta zo if yatanaza'una bainahum amrahu lokacin da suke ta sa'insa tsakaninsu game da lamarin ashabul kafi to shi ma kamar yadda ka faɗa a can haka za ka faɗa a nan id yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da mutanen garin suke ta shakka da kokonto game da lamarin ashabul kafin suka yi shakka ko kuma lokacin da su ashabul kafin suke ta kokwantan kwana ɗaya suka kwanta ne ko ba kwana ɗaya ba wannan su ne manyan su manyan akwal guda biyu da malamai suka suka fassara akan wannan cewa mutanen garin su ne suke shakka game da abin da ya shafi wannan lamari kamar yadda yahaya ibn sallam da ibn jarir tabari da zamakshari da baidawi da ibn kathir da shaukani da imam sa'adi kusan duka sun kawo wannan magana sun tafi akan haka wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi su a sahabul kafin ne kamar da ibn jauzi ya kawo kuma zamakshari shi ma allah ya ci kansa ya kawo wannan faƙalu bunu alaihim bunyana to sai su wa'annan mutanen gari da suka gano ashabul kafi saboda da wannan bawan Allah ya tafi ya je ya ba da kuɗi aka ce wannan kuɗin ba a karɓa ya ce a kan me karshe ana ce ce ku ce sai aka gano cewa to waɗannan mutane akwai wani labari game da su karshe dai har aka taso sa aka zo aka iske inda suke to bayan shigar su kuma Allah ya ƙara mai da su suka koma baccin su to faƙalu sai mutanen garin suka ce ubnu alaihim bunyana to lallai a samu wani abu wani gini a rufe wajen don kan mutane su dinga hango su ai usturuhun minan nas kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa sun so su sa shamaki tsakanin mutane da waɗannan ashabul kafin kamar yadda ibn kasir allah ya ji kansa da rahama ya faɗa wasu ko malaman suka faɗi wani abu saɓanin haka ibn ashur a cikin at wata wa yake cewa inna au an yabnu alaihim bunyanan li'annahum khashu alaihim min taraddud zairina zairin ghayr mutaaddibin saboda tabbas ɗan adam yana da abin da ake kira wato hubbu istitla' shine kamar da bature na cewa curiosity mutum a ɗabi'ance is curious yana da San. bin kwakwaf ya gaya abu yake ne to tun da aka ba da labarin cewa ga abin da ya faru daga garuruwa ma za a dinga zuwa to sai suka ga cewa mutanen nan za a iya samun wani ma kun ga lokacin ba waya in yanzu ne ma wani zuwa zai ya dan raba cikin su ya dauki yayi selfie in ya so sai ya sa a status ko a instagram ko ya yi ma wani video ya nuna cewa ga ni da ashabul kafi to ga kuku da ashabul kafi sai ne kuma to sa akwai masu ziyara marasa ladabi wani kuma zai je ma yanzu abin da zai baka mamaki da takaici irin na dan adam inda dan adam ya kai ga sakarci wani lokacin sai ka zo ka tarar da a madina wani ya zo ya samu gini ko bango kuna cewa gina ko wai ta wani waje da yake da kima da daraja yana fakar idan mutane wai ya kankar kasar ya taho da ita garinsu gini ne fa da aka saka kuɗaɗe masu yawa aka yi ba da yanzu da allah ya sa kusan mu suke lokacin da ba ko ina ne yake tayin ba akwai inda da bulo ne aka yi masa gini aka gyara shi to amma yanzu kusan duk inda ka je ma ko ka je kankaran ma sai dai kai ka kankara kanka ba ka iya kankara komai to akwai masu ziyara marasa ladabi to sai sai aka ce to lattakhidanna alaihim masjidan lalle bari mu yi musu wata gina ko wani gini domin Uh, kada ya zanto idan aka zo wurin a dinga zuwa har a yi abin da za a cutar da su ƙalar lalina galabu a uh, ƙalubinu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shi ya fi sanin al'amarinsu ya fi sanin halinsu ya fi sanin yanayin da suke ciki ƙalar lalina galabu ala amrihim sai manyan mutanen gari allazina galabu ala amrihim su ne wa'anda suka in zaɓe ake su suka ci zaɓe su ne kaga duk wanda ya ci zaɓe kaga galaba ala amri sa'irin nasu kenan ko a wanda kuma shi ne uh, wanda ya gama ya gama ya gaje shi kaga shine allazi galaba ala al'amri kenan ko kuma mutanen da suke rike da madafan iko kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce ahlul ghalabati sune ashabul kalimati wan nuhur sune masu fada aji da shugabanni su ko masu faɗa aji ba sa huce jagorori na siyasa da jagorori na mulki na gargajiya da masu kudin garin da kuma malamai wannan su ne jagorori community leaders kenan tsakanin religious leaders da traditional leaders da kuma political leaders wannan su ne community leaders a ƙa'ida to ƙalar ladina galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida lallai waɗannan mutanen sai mun gina masallaci a wajen to wannan maganar lanattakhidanna alaihim masjidan za mu riƙi masallaci a wajen malamai sun yi maganganu da yawa ƙarƙashin wannan magana tasu magana ta farko ibn jarir tabari allah ya ji kansa da rahama yake cewa akwai maganganu guda biyu magana ta farko annahum na minhu wanda suka ce na alaihim masjidan musulmai ne magana ta biyu kuma aka ce a'a mushrikai ne anna أن kalu zalika hum Ashabul-kalimati wan nufuzi walakin. idan kafirai ne dama shi kafiri ba shi da tsari a abin da ya shafi ibadarsa wannan kaga babu laifi to idan kuma musulmai ne sai ya zama bayan tafiyar daƙayanus a hankali a hankali sarautar har ta canja ta koma kuma yanzu mabiya addinin allah ne to da suka ce za mu yi masallaci wannan abu da suka faɗa ya ci ayabe su ne ko kuma bai ci yabe su ba Halhum Mahmudu mahmuduna amla fihi nazar li'annan Nabiya sallallahu alaihi wa kamar da ibn kasir ya kawo manzala sama ya ce la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu biya anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudawa da kiristoci saboda ittakhadhu biya anbiya'ihim masajida saboda sun mayar da kaburburan annabawansu sun zama su ne wuraren ibada ta kalamu ibn kasir rahimahullah al-imam bin baz Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kamar yadda yake cikin majmu'u fatawa na bin bas juz'i na ɗaya shafi na 435 yake cewa a ƙarƙashin wannan aya inna allaha subhanahu wa ta'ala akhbara ala ru'asa'i wa ahli saitarati fi zalika zamani annahum qalu hadhihi makala Allah yana ba mu labari kuma kowa san Allah shine mafi gaskiyar masu labari cewa iyayen ƙasa masu faɗa a ji a wannan zamanin su suka faɗi wannan magana walaisa zalika ala sabilin rida wa taqriri lahum dama qur'ani ai yana kawo maka abin da aka yi ne ba duk abin da qur'ani ya kawo maka wai ya yarda da shi bane a qur'ani ba ya kawo maganar fir'auna ba ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya yarda da haka ne ai labarin abin da ya faru ne Allah yake baka saboda wa huwa astaqul qa'ili qur'ani sai ya ce ga abin da ya faru dan haka ce to mu ma yanzu bari mu zo inda wani aka binne shi mu gina masallaci a wurin ko bari mu ɗauko wani mu kawo shi mu sa shi a cikin masallaci ka kafa hujja kuma da wannan aya shek bin Baz Allah ya kansar rama yake cewa a'a wa inna ma huwa ala sabilin zammi wal aib in ka lura ma zargin mutanen ake yi kuma ana aibata su akan abin da suka aikata wa tanfiri min sani'ihim kuma ana so a gwada maka kai a matsayinka na musulmi kar ka kuskura wani ya mutu a binne shi ka zo inda aka binne shi saboda kana ganin babba ne shi ka ce za ka gina masallacin da za a bauta wa Allah a wajen waya dullu ala zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unzilat alaihi hadhihi al-ayatu abinda zai kara tabbatar maka da haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukawa da wannan aya wa huwa a'lamun nasi bi ta'wiliha kuma shi yafi kowa sanin fassarar wannan aya qad naha ummatahu ummatahu an ittikhadhil masajidi ala al-qubur shine da kansa ya hana al'ummarsa kan su ɗauki wato sirki masallatai ko sirki kaburbura wuraren da za a bauta wa Allah a wajen wa hadzarahum min zalika wa la'ana wa zamma man fa'alahu kuma manzo Allah ya tsoratar ya kuma la'anci da kuma zargi ya zargi waɗanda suka aikata haka walau kana zalika ja'izan da a ce halal ne a gina masallaci a inda kabari yake lama shaddada rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi zalika tashdid al'azima da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi wannan tsanantawar ba wa balaga fi zalika hatta la'ana man fa'alahu kuma Allah har ya kai matuƙa da ta kai sai da ya tsine wanda ya gina masallaci a jikin kabari wa akhbara annahu min shiraril khalqi inda Allah azza wajal har manzo Allah ya bada labarin cewa mafi sharrin mutane a wajen Allah sune waɗanda idan aka mutu sai su mayar da wurin ya zama masallaci wa hada fihi kifayatun wa ah, hadha wa maqna'un li talibil hakika a iya wannan bayanin kawai ya ishi duk mai neman gaskiya kuma zai gamsar ya wadatar walau faradna anna ittikhadha masajidi ala al jaizun lama ah, liman qablana to muqaddara ma qala alladhina ghalabu ala amrihim a ce musulmai ne to in musulman ne sai a ce halal ne a lokacin su lokacin annabi sulaimani gina mutum mutumi ai halal ne ya maluna lahu ma ya umin mahari ba wata mafila amma sai manzo Allah sallama da ya zo nan sai ya ya ce duk gidan da yake akwai sura kuma farkon abin da ke shiga cikin sura shine mutum mutumi cewa mala'iku ba za su shiga gidan ba wanda ya sassaka mutum mutumi ya kera shi to ranar alkiyama za a tilasta masa sai ya busa masa rai cikin hadisi abdullahi dan abbas lam yajuz lana ta'assi bihim fi zalika bai halatta mai koyi da su ba akan wannan abu da suka yi li'anna shari'atana nasikhatun lishara'i qablaha qablaha saboda ai shari'ar mu ta zo ta goge waccan shari'a wa rasuluna alaihi salatu wassalam huwa khatamur rusul kuma annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa shi kuma ya hana a gina masallaci a inda kabari yake A al'imamul qurtubi allah ji kansa da rama yana ɗaya daga cikin mutanen da Bala bala'an hasanan karkashin wannan aya karkashin wannan aya qala ladina galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida yake cewa a karkashin wannan aya ga tafsirin qurtubi don zan karanta mana wani abu daga cikin abin da shi qurtubi ɗin Allah ji kansa da rama ya karanta yawa sai yake cewa watan sha'uhuna masailu mamnu'atun wa ja'iza ƙarƙashin wannan kissa ta abin da Allah ya ba da labari akwai kissoshi wasu kissoshin akwai matsaloli akwai matsalolin da suke halacci ne akwai kuma matsalolin da suke ɗauke da abubuwan da yake haramci ne fattihazul masajid alal ƙuburi, wasu salat fiha wal bina'u alaiha ila ghairi dhalika mimma tadammanat sunnatu min an-nahyi anhu mamnu'un la yajuzu a gina riƙi masallatai a gina masallatai a inda makabarta take ko inda kabarin wani yake ko inda kabarin wa'yansu bayan Allah suke wasalatu fiha sannan a shiga a dinga yin sallah a cikin wannan masallatai ko a a shiga a dinga yin sallah musamman saboda kaburburan wane da wane suna nan a cikin wannan waje walbina'u bina'u alaiha kai a zo a gina wajen ma ya zama wani waje ne ya fita daban da kaburburan ragowar mutane mamnu'un la juzu wannan haramun ne bai halatta ba kuma wannan shine ra'ayin ma imam malik allah ya ji kansa rahama kuma kowa ya san imam al-qurtubi ba malike ne lamba daya la juzu bai halatta ba ila gairi da sai ke cewa lima rawa abu dawudu abu dawuda wa tirmizi saboda hadisin da abu dawud ya rawaito da tirmizi daga abdullahi dan abbas la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zawaratil quburi wal na alaiha masajida was ruja Allah ya tsine wa matan da suke yawan zuwa makabarta suna kai komo a makabarta shi sa ga malikiya suna shaddadawa akan lamarin zuwan mace makabarta sannan allah ya tsine wa waɗanda suka mayar da wurin binne mutane wurin biso makabarta inda ga mutane a ciki ko kuma kaburburan mutane suka mai da su suka zama wurin sallah suna kuma sanya fitilu saboda masu shigowa ana karɓar kuɗin mutane ana damfarar mutane ana yaudarar mutane ƙalar tirmidhi imamu turmizi ya ce wafil babi an abi hurairata wa aishata hadisu ibn abbasin hadisun hasan kuma a wannan matsalar akwai hadisin aisha da hadisin abu huraira duka sun rawaito manzan allah sallama ya tsine wa masu maida kabari ya zama wurin sallah wurin ibada warawa sahihani an aishata أن أم حبيبة وأم سلمة kanisatan كنيسة رأينها Habashati. fiha tasawiru li الله sallallahu alaihi عليه وعلى wa sallam sannan bukhari da muslim sun rawaito daga ummuna aisha take ba da labarin abinda yar uwarta ramlatu bintu abi sufyan ummu habiba da ummu salama hindu bintu abi umayya tunda kun ga ramlatu a lokacin tana karkashin abdullahi bin jahash kafin ya mutu a can habasha sannan ita kuma ummu salama tana karkashin abu salamata abdullahi bin asad ko ko bin abdul asad abu salama lokacin duk da su aka yi hijira don haka sun taɓa zuwa habasha kuma habasha garin kiristoci ne to maza su ma yakan so wata ran a bashi labarin abubuwan da aka gani a habasha saboda exploration maza su salama yakan so ya ji me a can me a can sallallahu alaihi sallama to daga ciki zakarata sun taɓa gaya wa manzo Allah sallama li rasulullahi sallama cewa gashi sun sun taɓa shiga wata coci a Habasha sai suka ga hotuna a cikin cocin sai manzo Allah sallama ce inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salihu famata banau ala qabrihi masjidan wayannan mutanen idan mutum nagari ya rayu a cikin su in ya mutu to sai su ware shi sai su yi wa kabarinsa masallaci wa sawwaru fihi tilka suwar sai su kuma zo su kera hotuna masu kama da shi wannan mutumin ko kila da shi da iyayensa ula'ika shirarul khalqi wa'annan mutanen da suke irin wa'annan su ne sharrin halitta inda Allah ta'ala a wajen Allah yau malkiyama ta ran alkiyama in aka zo da suran alkiyama za ka yi mamaki suna cikin mutanen da suka fi kowa shan jin jiki lafazin muslim qurtubi sai ce shi ma ba da kai faɗa ba ce qala ula malaman mu suka ce wa hadha yuharrimu wa hadha wa hadha yahrumu على an كوي وهذا يحرم على المسلمين أن masajida wannan labari da wayannan hadisai suna haramta wa musulmai a hirɗin su kasu kuskura su je inda mutanensu na gari suka mutu su gina musu masallatai su cewa kenan ga kabarin wani a nan kuma za a dinga ibada ana bautawa Allah haramun ne wannan warawal a'immatu an abi marthidin al-ghanawi qala sami'tu rasulullahi sama yaqulu la tas la tusallu ila al-qubur to anan kurtufi abin da yasa ka nan ruwaya kamar kai ne yanzu a ce to yanzu ina cikin gari sai zanto aka zo kabarin wa'ansu bayan Allah na garin da suka rayu kyakkyawar rayuwa su ba su rubuta wasiya sun ce in mun mutu ku gina mana kabari masallaci a kabarin mu ba sai aka zo aka gina masallaci ga kabarin shi wannan bawan Allah waliyin Allah a ciki ana shiga a bautawa Allah kuma ga kabarin a wajen ana ganin cewa ma masallaci da na musamman tun da wani da wani suna ciki to shin ka iya shiga ka yi sallah a wajen to sai ce ga hadisin abu martadin al-ghanawi Allah ya kare da a gare shi ce ji manzo Allah subhanahu wa ta'ala la tusallu ila al-quburi wala ta jilisu ilaya kar ku kuskura ku yi sallah a inda kabari yake wasu ka ce ilal kuburi ai ha ku nufi kabarin ku kalle shi a matsayin alkibla wasu malaman kuma suka faɗaɗa ma'anar in dai wajen masallacin an gina shi ne hususan saboda wannan kabarin to ka kai sallah a wajen wala ta su alaiha kuma kar ku zauna akan kabari wannan lafazin na imam muslim ne ai la tattakhidhuha qiblatan fatusallu alaiha au ilaiha kama fa'ala yahudu wan nasara fa yu'addi ila ibadati man fiha kama kana as-sabab fi ibadatil asnam saboda daga nan ne ake wucewa a zarmi a wa Allah kuma muna gani fa har yanzu akwai bayan Allah na gari da yawa da suka mutu aka yi gini aka gina masallatai da wuraren ibada inda kaburburan suke idan su na farko da suka gina iya tunaninsu abin da ya kawo musu shine girmama wannan bawan Allah to fa waɗanda suke zuwa ba su ne waɗanda suka yi ginin ba wani zai taho ma ba zai tashi roƙon Allah ba sai ya zo zai roƙi na kabarin kun kenan an ɗauki wani haƙƙin Allah an bawa wanda yake a kwance wanda yake a kwance kuma in dai ba shine annabi ba to shi ma buƙatar addu'a yake ko sai na Abubakar Allah ya ƙara da a da sai na Umar in ka je kabarin su addu'a za ka yi musu in ka zo ka tsaya kabarin manzan Allah sassa kai masa sallama assalamu alaika ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam idan ka samu lokaci ka kara da ashadu annaka qad ballaghta risalata wa addaita al-amanata wa nasahta lil ummati wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al-yaqin min rabbik sai sai ka huce ka koma kabarin sayyidina abubakar ka ce assalamu alaika ya khalifata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. jazakallahu anna wa anil islami khairal jaza ba addu'a ba ce Allah ya ji kanka Allah ya ɗaukaka darajarka ka faɗi duk da irin yaren da kake faɗa Allah yana jin kowane yare ka matsa ka ce assalamu alaika ya amiral mu'mina umara radiyallahu anka jazakallahu anna wa anil islami khairal jaza ko kai masa dukkan wata addu'a da ta halatta a yi masa addu'a amma ba za ka roƙi manzo Allah sama a wurin ko ka roƙi Umar Abubakar ko ka roƙi Umar ba tare da cewa waɗannan su ne khairu ahalil art gaba ɗaya su ne khairu ahalil art manzala suma shi ne kowa to a wannan al'umma kuma banda annabawa ma gaba ɗaya ba a taɓa sabon mutanen da suka kai darajar waɗannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya yi bayanin su hatta a cikin attaura da kuma a cikin injila kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sallama to sai al-qurtubi yake cewa warawa sahihani an ta radiyallahu anha wa abdullahi bin abbasin kala lamma nazala bi rasulillahi sallama bukhari da muslim sun rawaito daga aisha allah ya ƙara yadda a gare ta da abdullahi dan abbas cewa lokacin da manzo allah sallallahu alaihi wasallama wahayi lokacin da ajali ya sauka a gare shi tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi manzala suna sai sa aka ɗauko masa wata taguwa sai tasa ce sai a jiƙa masa ita sai a sa masa ita a fuska fa'idha tamma biha kashafaha an wajihi faƙala wa huwa kazalik idan jikin nasa zazzabin ya yi zazzabi in aka sa masa wannan ruwan haka sai ya ɗan ji sanyi sai ya cire ta sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan ne yana tsaka da haka yana cikin jin jiki lokacin rayuwar tana shirin fita ta koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sai aka ji maza Allah yana cewa la'anatul la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudawa da nasara ita ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida mai ruwa ya ce yuhadhiru ma sana'u maza Allah fa yana tsoratar da mutane abinda da yahudawa suka shi yasa ya tsine musu anan warawa muslimun an jabir muslim ya rawaito daga jabir dan abdullahi qala naha rasulullah sama an jassasal qabr manzala sama ya hana a je a sumince kabari a sa masa siminti a dandabe shi manzo Allah ya hana duk wanda suke yin haka kuskure suke yi wallahi ba daidai bane wa an yuqada alaihi manzo Allah kuma ya hana a zauna akan kabari wa an yubna alaihi kuma manzo Allah ya hana a yi wa kabari gina wai a ware kabari ya zama na musamman wannan hadisi ne ingantacce wa kharrajahu abu dawud wa tirmidhi aidan an jabir irin wannan hadisin abu dawud da tirmidhi sun rawaito shi daga jabir ala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tujassasa alquburu wa an yuktaba alaiha manzo Allah ya hana a simince kabari a dandade shi a zo a yi wasu rubuce rubuce akan kabarin wa an ayi fenti wa an yubna alaiha wa an tuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi gini a kan kabarin kuma maza Allah ya hana a taka kabari duk maza Allah ya hana imam mutum zai ce za hadisun Asalin sahihu, har yanzu dai warawa sahihu an abil hayyaji al-asadiyu an abil hayyaji al-asadiyyi qala qala li ali ibn abi talib abil hayyaji yake cewa sayyidina ali ya ce min ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sama ko in aike ka ne maka irin aiken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa min wani aike maka ya amiral muminina ya ce allah ta da'a timsalan illa tamastahu duk inda ka ga wani mutum mutumi da aka gina shi ka baje shi wala kabaran mushrifan duk wani kabari da ka ga an yi masa gini ko an tila masa ƙasa ya yi tsayi kar ka bar shi illa sawaita sai ka daidaita shi da raguwar kaburbura wala suratan illa tamastaha kuma duk hoton da ka gani sai ka goge shi wa akhrajahu abu dawud wa tirmidhi qala ulama'una qurtubi yace malaman mu suka ce zahiruhu man'u tasnimil qubur haramun ne wato a zo a kibanta kabari ya zama kabari ya zama katoto wa raf'uha wa an takuna lati'a haramun ne a daga kabari sai dai a bashi ya zama a ƙasa inda kowane kabari yake wa qad qala bihi ba'd ahli ilmi wannan kuma shine maganar sashen ma'abuta ilmi wa zahabar jumhur ila anna hadha al-irtifa al-ma'mur bi izalati huwa ma zada ala tasnim shine idan aka idan ya huce kamu ya huce kamu daya irin yadda rabuwa kaburbura suke to wajibi ne iyalan wannan mutumin ko mutumin ne bar wasiya a sassaƙe kabarin a mayar da shi ya zama ɗani ɗaya irin yadda kabarin kowa yake yan uwa maganganun da imamul qurtubi yayi suna da yawa amma duka abin da suke nunawa shine baya nuna halacci ko kusa mutum ya mutu a zo a mayar da wajen ya zama wurin ibada na musamman Wani zai ce to ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai a masallaci yake to amsoshin suna da yawa amma a takaicen takaicewa na ɗaya dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin umarnin da cewa in ya koma ga Allah a mayar da inda yake masallaci abu na ɗaya kenan na biyu kuma tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wafati akwai masallacin sannan kuma bayan nan sahabbai asali ma ba su yi tunanin binne manzo Allah sama a nan ba su abin da suka ɗauka shine a mayar da shi makka ko a kai shi baƙi inda musulmai suke amma sai sai da bakar ya kawo hadisi cewa Allah sama ya ce ba wani annabi da Allah zai ɗaura rayuwarsa sai a inda za a binne shi to kuma inda Allah sama ya mutu a lokacin ba sunansa masallaci ba sunansa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka binne shi a cikin gidan manzan Allah a cikin ɗakin na Aisha shi kuma manzan Allah sallama daban yake da rabuwar mutane sai aka binne shi a wurin da aka binne shi a wurin har nana Aisha sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sama da shekara arba'in da wani abu da rasuwa manzan Allah sallallahu alaihi ya rasu shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira nana Aisha ta rasu shekara ta hamsin da bakwai kaga tsiransu da rasuwa kenan shekara arba'in da wani abu amma har zuwa wannan lokacin gidan manzala so sallama bai shigo cikin masallaci ba masallaci daban gidan manzala su daban kuma aisha ta rasu a halifancin mu'awiya mu'awiya ya rasu aka zo lokacin yazid ibn mu'awiya yayi ya gama har aka zo lokacin sa malik ibn marwan masallacin daban gidan daban wayanda suka zo daga baya ba sabai ba ba tabi'ai ba su kuma a lokacin dubawa suka yi na ɗaya dai an binne maza su a inda Allah yake so a binne shi na biyu kuwa masallaci ya cika ba za a iya samun wani wuri da za a iya faɗaɗa masallacin ba sai an shigo da gidan manzon Allah sallama cikin masallaci larura sai ta sa suka yi ishtihadi suka ce to tun da haka ne ba ma kewaye gidan ba mu shigo da gidan amma mu ware gidan daban kuma har zuwa wannan lokacin mutane hankalinsu ba a kan cewa wai masallacin ya samu darajarsa da ɗaukakarsa bane saboda kabarin yana ciki dama masallaci tintin yana darajarsa da ɗaukakarsa kuma kabarin manzo Allah salama da inda yake yana da darajarsa da ɗaukakarsa su abubuwa ne guda biyu kowanne yana da matsayinsa a musulunci ko incidentally sai aka yi aka samu wannan din ya shigo cikin wannan ba wai dan shari'a ta nufi wannan dan ya zama shine shari'a da za a kwaikwaya ba tunda ko incidents nawa ne a musulunci wanda baka isa ka ce kai ma tunda haka ne ko eh, incidentally ka'aba take a maka to kai ma sai ka zo ka gina taku a garin ku in yaso a dinga mata abin tunda wannan ko incidents haka Allah ya kaddara kuma haka Allah haka zaka hakura ka bashi kuma duk da haka idan ka duba yadda mahukunta suke ba wa kabarin inda manzala sun haɗa yake suke ba shi tsaro don gudun kada larurar da ta sa masallacin ya shigo cikin gidan ya shigo cikin masallacin ya sa waɗansu mutane saboda wauta su tafi su bauta a masallacin da aka tashi aka kewaye inda kabarin yake aka kewaye ɗakin da kabarin yake aka kewaye gidan da ɗakin yake sannan aka kuma zo aka ƙara sa gina ta raba tsakanin gidan tsakanin gidan tsakanin masallacin da inda gidan yake akwai tazarar da ba wani dan adam yanzu a duniya da zai cewa an taɓa buɗe masa ya shiga sai a ce maka wa ai waye da ya shigo an nuna wa wani an buɗe masa ko sarkin maka yanzu ba ma hanyar da zai shiga ma ballantana kuma wallahi akan a ce za a keta wannan sunnar ta Allah Allah zai iya fushi da duniyar nan gabaki daya saboda abinda manzo Allah sama ya zo ya yaka shine shirka da Allah to kuma Allah sai ya mutunta manzo Allah sama ya karrama shi ya kiyaye kabarinsa yasa ba za a taɓa yin shirka a kabarinsa ba in mutum yana so ya yi to fa sai dai ya fita can gefe ya je ya shirka sa. shi ma yana yana kallon gabas da yamma kudu da arewa don kada askarawa su lura ya ga askarawa sai ya wayanci duk inda ka ga mutum yana wani fuffuka ba fa gagararre sai bararre su can kuwa ba za su bakka ba magana ce ta ta abin da ya shafi janabin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙƙin Allah to abin da manzo Allah sama yayi yaƙi a kansa sahabbai suka sadaukar da rayuwarsu to kuma su ma mahukunta a yanzu haka kokarin da suke kenan su kare kima da darajar wannan wajen to wannan abu da suka ce qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida an ji kaɗan daga cikin abin da ya kamata a yi na bayani kuma dole za mu gintsa karatun a nan saboda lokacinmu ya ƙare da fatan allah ya kai mu gobe insha allah da rai da lafiya za mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu